Da alama gwamnatin jihar Sokoto ta yi fatali da ƙorafe-ƙorafen iyayen yara dangane da rarraba filaye da gwamnatin jihar ta yi domin giggina shaguna a jikin makarantar sakandaren 'yan mata ta Muhammad Zako da ke unguwar Rinjin Sambo a birnin na Sokoto. Iyayen yaran waɗanda suka fito suka yi zanga-zangar lumana a makon da ya gabata sun nuna rashin amincewarsu ne akan matakin na gwamnati wanda suke zargin kan iya shafuwar tarbiyya da kuma tsaron 'ya'yansu da ke makarantar. Alhaji Ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar SBMC na makarantar jiha kada wata 'yan mata da ke runya sambo. Da farko makarantar mu dai makarantar mata ce, ko babu komi tarbiyyar yara mace yarinya mace ta yi tsauri bisa ga tarbiyyar namiji. Ko babu komi muna kallon cewa idan har aka ce aka mai da wurin kasuwa yaran mu mata ba su da tsaro na musamman na abin da shi tarbiyyar su. To sai dai a wani taron manema labarai dangane da nasarorin ma'aikatar filaye da gidaje ta jihar Sokoton, kwamishinan ma'aikatar Muhammad Bello Abubakar Gwiwa karon farko ya mai da martani akan lamarin. Shin uwayen yara su sun kafi sanin gwamnati abin da ya cincinta a yau nan? Ai uwayen yara suna nan unguwan nan makarantar nan duk ta tashi babu wanda ba da taimakon ko kwano a gyara ta. Kuma ɗiyansu na a ciki. Suna nan cikin unguwan nan makarantar nan ta cika da ruwa babu wanda gyara ta. sannan makarantun nan mata da na maza suna da yawa cikin garin ga aikan mention waɗanda an kai irin waɗannan shaguna da da su kuma babu wanda ya kwamfilan kuma shekaru da dama da sun koce ka zo ggc kaga shagunan da annan ka zo na na girls kaga shagunan da annan muhammadu zakon nan kuma tun daga farkon titin har ƙarshen titin na shagunan ne duka sannan mi shago wani irin threat shago zai iya kawo ga ɗalibi mace ko namiji na farko dai ba uwayen yara ba bane SBMCs ne school management based management committee sannan kuma in kai baka san su ba ni personally na san su shago suke neman a basu sannan mu ba shaguna mun karba ba tsohin shaguna ne da gwamnatin karamar hukumar sakkwata ta raba shekaru da dama da sun kauce ba mu muka raba su ba su ma dai waɗanda aka baiwa filayen suna ganin da walakin goro a miya sunana alhaji ibrahim sokoto to wannan korafi ɗaya na suka yi amma ba gaskiya ba ne saboda muyin shaguna nan wurin zai ma ƙara ma makarantar security sun yi ne don su kuntata ma wani ko don su ci zarafin wani ko don su rusa dukiyar wani Allah na ganin su amma maganar wai tarbiyyar yara ba don haka nan sun kai ba illa dai don wata manufa ce kawai don ƙalubalanta shirin gwamnati to sai dai tun daga makon jiya da iyayen yaran suka yi zanga-zangar a ɗan jinkirta aikin giggina shagunan wanda tuni da aka soma shi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria